من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وآتن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء قبار تفسير القرآن من جلمة a wannan rana ta 23 ga watan Ramadan hijirar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina yau shekara 1442 littafin nasara yan mishan yau muna nawa muna biyar ga watan biyar shekara ta 2021 yau ba mu samu damar fara karatu kan lokaci da ya kamata ba mun taso kan hanya saboda aikace-aikace da ake yi a gari muka samu wani gosulo ya cunkushe gaba da baya Allah da ya taimake mu da kyar muka samu muka juya muka fita muka sake wani dogon zagaye can ma muka sake fada wani gosulan amma dai da kyar na tsira ya ke da kira ka rutsa da ni muka samu fita sannan muka samu daman karasowa so matsala ce ta hanya ta jinkirtar da mu duk tsawon wannan lokacin alarama tuni ya riga ya iso yana jira mu a wannan wuri Allah ta'ala ya samu dace bayan Allah suna ci gaba da ba da gudunmuwa ta kwamitin marayu mun ce idan Allah ya amince yau ne za mu fara ƙaddamar da miƙa gudunmuwa ta marayu wanda ya so ya zo ya fara ƙaddamar mana shi ne shugaban ƙungiyar jama'a idan ta bidiya wai ikafin suna na tarayyar najeriya fadilatu sheik imam a doktor abdullahi balalau hafizahullah mun yi magana da shi a wayar tarho tun shekaran jiya hadda ya yi zuwa jiya sannan ya gamsu tafiyar tasa ba za ta yi ba wannan ya ya sanar da babban turosti na ƙungiyar izala ta ƙasa baki daya babban daraktan da'awa na ƙungiyar izala kuma shugaban izala na jihar katsina sheik yakub musa hassan katsina sautin sunna kura tun kina karama sunan ke ba wajen yan bida to akan malam shine wanda zai zo ya kaddamar mana da wannan aiki wa ma tashawuna illa an insha Allah malam ya taso domin ya zo ya bi jirgi wani ikon Allah ya dan safa ya tangarda a hanya ƙarshe yana shigowa airport jirgi yana tashi wannan yasa babu yadda za iya zuwa ya kaddamar mana amma mun yi doguwar magana da shi a waya ya ce muna iya kaddamarwa in Allah ya yadda kamar da shi aka yi to muna fata dukansu Allah ya ba su ladar wannan aiki domin niyya da suka yi kuma har yanzu kamar da kuka sani kaddamarwa ne za mu yau ba daina karban tallafin marayu ba za a kaddamar ne a fara raba musu kenan yanzu ne ma muke da bukatar waɗanda suke da hali su ci gaba da kawo gudunmuwa domin a ci gaba da bayarwa an tantance marayu da adadin su ya kai maraya dubu saba'in in za mu shigo da su masallacin nan ta ɗauki mu ba wannan yasa kwamiti ta yi tsari na wurin da za a fara wannan ƙaddamarwa amma dai aka ga akwai bukatan a kawo wani samfuri a nan masallaci domin ku ga yadda abun yake shi ne waɗannan kaya da kuke gani a tare a nan masallaci ba su kaɗi ba ne sai ka je can hirkwata ta ƙungiya ka ga kayan da ke tare a wannan wuri duk waɗanda suka ba da gudunmuwa Allah ya musu albarka yau ma ga bayan Allah sun aiko da gudunmuwa waɗanda suka ba da gudunmuwa suka kawo a nan teburi akwai wasu bayan Allah sun ba da naira dubu uku wata baiwar Allah ta bada naira dubu biyu wasu mata sun bada dubu ɗaya ɗari biyar wani bawan Allah naira dubu ɗaya Hajji asma'u ibrahim naira ɗari biyu mansur abubakar ya aiko da hijabi guda ɗaya sai maman asma'u ta aiko da atamfa guda biyu sai ruƙayya abubakar ruƙayya abubakar ta aiko da kaya sai talatin da uku sannan sai alhaji hassan alhaji hassan ya ba marayu gudunmuwar kaya dila daya na yadi wannan dila ta yadi tana ɗauke da yadi 300 wannan duka a tallafa wa marayu Allah ka saka musu da alkhairi kai madukiyarsu albarka waɗanda suka ba marayu tufafi Allah ka ba su tufafin alharirin aljanna ranar tashin alkiyama mu da su duka Allah ka biya mana bukatunmu na alkhairi duniya da lahira waɗanda suka kasa gudunmawa a akwati naira dubu goma sha hudu da ɗari ɗaya sai waɗanda suka aiko marayu gudunmawa ta banki ta akawun na ƙungiya akwai abdulbasir sa'ad abdulbasir sa'ad ya aiko marayu da gudunmawa ta kuɗi naira dubu ɗari biyar akwai sule zakari ka zaure sule zakari ka zaure ya yi koma rayu gudunmuwar kuɗi naira dubu ɗari biyu da hamsin sai wani bawan Allah bai faɗi sunan shi ba amma Allah ya san shi ya yi koma rayu da gudunmuwa ta kuɗi naira dubu ɗari biyu da ashirin akwai garba abubakar tukur garba abubakar tukur ya yi koma rayu gudunmuwa ta kuɗi naira dubu ɗari biyu akwai hashimu abdullahi hashim abdullahi ya yi ko marayu gudunmuwa ta naira dubu ɗari da hamsin akwai ibrahim ji isa ya yi aiko marayu gudunmuwa ta naira dubu ɗari akwai barawo muhammad lawal ya yi aiko marayu gudunmuwa ta naira dubu ɗari akwai umar lawal ya yi aiko marayu gudunmuwa ta naira dubu ɗari akwai baba shehu ya yi aiko marayu gudunmuwa ta naira dubu ɗari ya Allah wayannan bayina ka Allah ya kara wa dukiyar su albarka kai wa zuri'a su albarka idan iyayen suna dare ka musu albarka in su riga mu ya Allah ka lullube su da rahamarka ka ta kaburburan su ya Allah waɗannan bayina ka ka kula da yayansu sanda yayansu za su zama marayu ya Allah waɗannan bayina ka ka azurta su da cikawa da kalmar shahada in sun zo barin duniya ya Allah waɗannan bayina ka ka azurta su da makwabtaka sallallahu alaihi wasallam aljanna fi dawsi ran tashin alqiyama akwai maryam mustafa ta aiko marayu gudunmuwa naira dubu hamsin abubakar ahmad binji ya aiko marayu gudunmuwa naira dubu hamsin akwai muhammad sadiq ya aiko marayu gudunmuwa ta naira dubu hamsin akwai na mun ce baba shehu ya aiko da naira dubu ɗari maryam mustafa ita ce ta aiko da naira dubu hamsin sannan abubakar ahmad binji shi ma ya aiko da naira dubu hamsin muhammad sadiq ya aiko marayi gudunmuwan naira dubu hamsin falilat yusuf ta aiko marayi gudunmuwan naira dubu hamsin sai kultumi ba manga ta aiko marayi gudunmuwan naira dubu hamsin sai ashiru salisu ashiru salisu shi ma ya aiko marayu ta da gudunmuwa ta kudi naira dubu hamsin ya allah ka yi duke su albarka ka yi wa rayuwarsu albarka ya Allah hanyoyin da suke bi su samu har su taimaki bayan Allah Allah ka ƙara buɗa musu ya Allah karka bar asara ta shiga cikin dukiyarsu ya Allah ka azurta su da gamawa da duniya lafiya in suna da iyaye ka musu albarka in sun riga mu ka su da rahama akwai Umar Faruk ya yi ko marayu gudunmuwa ta naira dubu ashirin da biyar adamu shehu ya yi ko marayu gudunmuwa ta naira dubu ashirin adamu shehu usman shi kuma ya aiko da naira dubu ishirin abubakar muhammad naira dubu ishirin aisha umar muhammad naira dubu ishirin muhammad usman naira dubu ishirin abubakar muhammad naira dubu ishirin maryam musa aliyu naira dubu ishirin musa muhammad naira dubu ishirin fa'iza abubakar naira dubu ishirin muhammad m umar naira dubu goma sha biyar garba abubakar muhammad naira dubu goma abubakar muhammad naira dubu goma abdullahi muhammad naira dubu goma bilkisu mustapha garba naira dubu goma maryam abubakar ahmad naira dubu goma muhammad abdullahi naira dubu goma ibrahim yusuf naira dubu goma sabiu sabo naira dubu goma aminu inuwa naira dubu goma halima abubakar nabir naira dubu goma aminu abdullahi naira dubu goma abubakar anas naira dubu goma hafizu sambaji naira dubu goma aminu ɗahiru naira dubu goma maryam isa naira dubu goma gambo shantali naira dubu goma baba wazuri naira dubu goma fatima binta usman naira dubu takwas abubakar sa'idu naira dubu biyar salihu ishaq naira dubu biyar fatima garba naira dubu biyar maryam ishaq naira dubu biyar hasiya garba shantali naira dubu biyar lawan alhaji bulama naira dubu biyar hadiza yusuf gaya naira dubu biyar ya allah waɗannan bayi naka allah ka musu albarka allah ka wa dukiyarsu albarka Allah ka tsare su da mugun ji da mugun gani da baka kaddara Allah karka ba su shiga bakin ciki a cikin rayuwarsu ya Allah muna roƙonka bayan Allah da suka tausaya marayu Allah ka tausaya mun san rauni zai same su ka kula da ƴaƴan san da su za su zama marayu da mu da su ka azurta mu da aljanna firdausi ranar tashin alkiyama akwai Hawwa Alhaji ta aiko marayu naira dubu biyar Aisha ta Shu'aibu ta aiko da naira dubu biyar Lawal Aliyu naira dubu biyar Maryam wato Sa'adatu Ahmad naira dubu biyar maryam musa alhassan naira dubu biyar abba tukur naira dubu biyar ibrahim mustapha naira dubu biyar ahmed garba naira dubu biyar falmata mustapha naira dubu biyar falmata mai jidda muhammad tajo naira dubu biyar lauratu suleiman zakari naira dubu biyar zaharaddin sani naira dubu biyar ɗahiru musa naira dubu biyar aisha isa kaita naira dubu biyar asma'u rabe naira dubu biyar ahmed adamu naira dubu biyar umshat enterprises naira dubu biyar rumaisa anas aminu naira dubu uku maryam haruna naira dubu uku soyba abubakar naira dubu uku aisha muhammad naira dubu uku hadiza lawal naira dubu uku daga nan sai jamila shehu naira dubu biyu aliyu mai gwaiba naira dubu biyu usman buhari naira dubu biyu daga nan akwai sa'aratu muhammad naira dubu biyu hadiza rahatu naira dubu biyu zainab muhammad naira dubu biyu sani haruna naira dubu biyu aisha abubakar naira dubu biyu maryam balarabe naira dubu biyu bilkisu isiyaku naira dubu biyu bashir muhammad naira dubu biyu zulaiha ismail naira dubu biyu jamila nasir naira dubu biyu abubakar muhammad naira dubu biyu kai sun yi wa ba za mu iya karanto su duka ba dan gasu nan gasu nan gasu nan gasu nan ga sunan ga sunan ya Allah da wanda muka kira sunansu da wanda muka kira sunansu ba ya Allah duka ka san su Allah ka saka musu da mafificin alkhairi Allah ka duke su da rayuwarsu albarka ya Allah ka tsare su daga kowane sharri ka da su daga kowane alkhairi ya Allah da mu da su ka sa aljanna firdausi ta zama ko dan mamu ranar tashin alkiyama jimillan kuɗi da aka samu ta akawun na ƙungiya na kwamitin marayu a yau an samu gudunmuwa ta naira miliyan biyu da dubu ɗari biyar da casa'in da takwas da naira ɗari biyar idan aka hada da waɗancan kuɗaɗe da aka samu ta akwati da waɗanda suka kawo tebur a yau an hada gudunmuwa ta marayu naira miliyan biyu da dubu ɗari shida da ashirin da naira ɗari uku ya Allah ka saka wa kowa da alkhairi wannan aiki da kuke yi na tallafawa marayu Allah ba zai daina haɗa ku da alkhairi ba matukar kuna yin sa Allah zai yaye mana musifu da balawoyi da waɗanda muka sani da waɗanda ba mu sani ba Allah zai rike ƴaƴan mu san ƴaƴan za su zama marayu in Allah ya ce duk ƴaƴan mu su zama marayu wallahi sai su zama marayu a cikin daren nan ya ku bayin Allah ku ci gaba da taimakawa marayu Allah ya rayuwar ku albarka ya wa dukiyar albarka ya tsare mu daga musifu waɗanda muka sani da waɗanda ba mu sani ba sannan ya azurta mu da makwabtaka da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda yace ana wakafiru da yatimi ka hataini account details na marayu jimillan kuɗi da aka samu gaba daya kamar yadda na ambata naira miliyan biyu da dubu shida da ashirin da naira 300 uku account details na marayu account name offers welfare committee jibius kaduna state account number 0016081115 banki shine Stanbic IBTC Bank kamar yadda na gaya muku duk tallafin da muka bada na marayu marayun ne za a yi wa hidima a tallafa masa kuma a karanta muku rahoton abin da aka yi da kudaden da kuka bai wa marayu ba mai cin kwandala ta marayu na gaya muku rannan ƙa'ida muka sa wa kwamitin marayu ne da alarama ko fiwa wata aka siya mana da kudin marayu Allah ya isa ba mu yafi ba duniya da lahira ba mai da a saya mana ko da fiya wata mu shiga da kudin marayu ba jama'a ku shaida kun shaida kun shaida duk wanda ya shaida ya ce Allahu akbar Allahumma shahada Allah kai maka shaida duk abin da kuka bada na gudun marayu na gudunmuwar marayu marayu za a tallafawa da shi Allah ta'ala ya samu dace kuma ku ci gaba da yi Allah ba zai dina hada ku da alkhairi ba Allah rama na san mun kwana a cikin suratul a ina ne muka kwana قالوا أوتينا من قبل أن تأتينا ومن بعد جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون بني إسرائيل سكتي عن النبي موسى suka ce ya Musa أوزينا min قبل an تأتينا wa min ما ma أن an cutar da mu ayi me an cutar da mu an yanka yayayen mu min an ka zo mana Allah kada ya san jarirai na bani Isra'ila guda nawa aka yanka kamin zuwa Annabi Musa shine uzina min qabla an ta'tiyana ka zo mun dauka da zuwan ka annabin Allah matsalar ta zo karshe to kuma ka zo din ma bata zo ƙarshe ba wa min ba'di ma ji ita na. bayan ka zo din ma kuma har yanzu gashi ana ci gaba da kashe yayan namu uzina min qabli an ta'tiyana wa min ba ba'di ma ji ita na kenan wannan abin da yake nunawa shine masifa da bala'i da ke samun masu imani ba mai iya yayi shi sai sai Allah da ana musu kamin annabi Musa suna ganin annabi musa ya zo zai cece su da annabi musa ya zo an yi mai an gama ba sauran matsala ba sauran musiba to ga annabi musa ya zo zuwan nasan kuma bai hana ci gaba da yanka jariran ba yanzu ne ma aka ɗauko sabon salo domin cewa yi a abanahu za mu ci gaba da kakkashe ayansu wani sahayi sa'ahu? abinda wannan ke gwada mugu shi ne. zuwan wani bai iya kuda jarabawa ta musifa da Allah ya kaddara za ta samu al'umma haske ran da Allah madaukin sarki da kansa ya ga daman janye musibar sai lokacin da zai daga lokacin da kake tunani in wane ya zo daga wane shike na an gama matsala ta kare wane matsala ta kare to ga annabin Allah ma ya zo matsala ba ta kare ba kenan wane ne kawai in taimakon sai ya zo matsala ke ya karewa ne Allah madaukin sarki ya ku bayan Allah ku koma zuwa ga Allah ya ku yan Najeriya ku koma zuwa ga Allah zuwan wani ko tafiyar wani bai iya kau da abin da Allah madaukin sarki ya kaddara har sai sanda Allah ya kawo taimakonsa ya janye bala'in da kanshi kenan wa za mu roƙa ya janye mana wannan musifa da muke ciki Allah madaukin sarki waɗannan kwana goma shi ne na karɓar addu'a mai ta addu'a mai ta roƙon Allah mai ta ƙanƙan da kai mai ta tawali wa ubangiji idan muka yi haka sai Allah madaukin sarki ya yi me ya tausaya mana Allah ya kalli zuciya mai yaga da shi muka dogara mun yadda ba mai iyawa sai Allah Allah zai ba mu mamaki wallahi duk abin da yake ganin nan zai koma tarihi Allah zai ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali ka tashi tun daga Legas haka zai mai duguri ba ka tsoron kowa sai Allah sai watakila kura a daji ko mota ka taɓa ci amma ba ka tsoron kowa sai Allah ka tashi daga Sokoto ka je har Fatakot bangon Najeriya zuwa bango kenan ba ka tsoron kowa sai wa sai Allah Ba ka fargaban komi Allah zai iya dawo mana da irin wannan zaman lafiyar tattalin arzikinmu mu da ya karye Allah zai iya dawo mana da shi cututtuka da suke ta yaduwa Allah zai yaye mana su me ake bukata abin da yake bukata mu koma zuwa ga Allah mu kankan da kai ga Allah ya Allah laifin da muka yi maka ka jarrabe mu Allah mun tuba ka yafe mana ka yaye mana to bari ku ji abin da Annabi Musa ya gaya musu qala sai Annabi Musa ya ce asarabukum ya kusa muna fata ana fata ubangijinku an yi hulika aduwaku wannan kafiri makin Allah makinku da ya zo yake azabtar da ku yake kakashe yayanku to ana fata an kusa Allah ya halakar da shi idan ya halakar da shi kuma wa yastaklifa kun fil ardi ya kawo ku ku ya danka muku shugabanci yayi ne ku ya danka muku shugabanci kafirin da ya sa ku gaba ya matsa muku lamba ne fir'auna Allah zai halakar da shi in ya halakar da shi kuma hudin ku ya kusa ya danka muku shugabanci me yasa zai danka muku fa yanzu da kaifa ta'malu ku kuma yanzu ya jarraba ku ya ga ya za ku yi abinda kuke korafin za ku gyara ko ba za ku iya gyarawa ba kai ka zo ta aya sai ka ce a Najeriya ka saukar da ita ana mene menene aya ta gaba ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون الله حقيقة mun jarrabi wato su bani isra'ila mai muka jarrabe su da shi da shekaru na fari idan aka yi fari da zai biyo baya yunwa ita za ta biyo baya wa na ƙashin mina samarati da tawaya ta ‘ya'yan itatuwa bishiyoyi su ƙiba da ‘ya'ya dawa ta ƙiba da tsaba gero ya ƙiba da tsaba shuka ta ƙi kyau shinkafa sai dai a samu shi an su suke a samu sosuwa ba ƙwayar dawa ba ƙwayar masara ka kayo ka ɓare babu ƙwayar da za ka ɓamɓare balle a je a surfa shi ne wa naƙasin minas samarat gwaiba taƙi lemo ya lalace mangoro ba yaya tangirin ba yaya inabi ba yaya tufa ta ji jiki komi ya lalace Allah ya ce muka jarabe su da wannan me yasa muka jarabe su in Allah la'allahum yazakkaru ko za su tunani su dawo su bi Allah idan duk jarabawa da Allah ya kawo me Allah yake so mu yi mu yi tunani mu dawo mu zuwa mu dawo mu bi Allah maimakon mu dawo mu bi Allah sai muka zauna sai surutu maimakon mu dawo mu bi Allah sai muka zauna sai zagin junanmu maimakon mu dawo mu bi Allah sai muka zauna sai rigima tsakaninmu wannan da wannan ba a magana wancan da wancan ba a magana wanda ne hujja wannan jam'iyya kaza yake wannan jam'iyya kaza yake ko wannan dan gari ne wannan bako ne ko wannan dan kudu ne wannan dan arewa ko wannan dan yamma ne wannan dan gabar ko wannan dan ƙasa ne wannan dan ƙarƙashin ƙasa ne abinda Allah yake so mu wasu da zuwa gare shi shine na wa naqasin min as-samarati la'allahum yadhakkarun to amma me fa ba da rama fa idan ja'atuhum hasanatun qalu lana hadhihi wa in tusibhum sayyi'atun yaqulu minha wa إنما عند الله ولكن Allah ya ce wa idan abu mai kyau ya same su ga ruwan sama eh ga zaman lafiya ga arziki ya bunƙasa shuka ta yi kyau ƴaƴan itace sun ba da ƴaƴa dabbobi sun ƙoshi sun hayayyafa sun ba da madara ƙalu sai su ce lana haziki wannan albarkacinmu ne albarkacinsu ne aka samu wannan wannan tsohuwar aƙida ce ta yin bida yanzu aƙida ɗan bida duk wani albarkar da ya zo a ƙasa najeriya ta ci gaba aka samu ruwan sama arziki ya zo komi sai a ce a ko shehu ne a shekara ta kaza da kaza dama da ya zo ya sa wa garin albarka ya ce garin albarka ba za ta sai zare ka zare ido ba zare ya ce wani ne za ma tun lokacin shehu ya zo ya faɗa la ya na nashi bi khairin mutane ba za su gushe ba da alheri ma ta masaku ba ta masaku bi dariƙatu wa in ya ce amma in bala'i ya zo a ƙasa aka samu rashin ruwan sama ko talauci ko rashin zaman lafiya ko boko haram ko kidnappers ya ɗayyar rubin musa wa ahu sai su ce ai annabi musa da jama'a da suka zo da sabon addini nan su suka kawo wannan bala'i dan Allah na yi wannan a Najeriya ko bai in alheri ya zo su ce su ne in bala'i ya zo fa su ce ai tun daga lokacin da gumi ya kawo wa'annan masu sabon addini masu zagin wale masu sallar tsakar rana sai tun daga ranar najeriya ta shiga musifa sai ka je ne rabo na zalunci tun da kai ka raba sai ka jira jama'a su fara zaɓa to a ba shi ya raba shi ya fara zaɓa sai da aka duk alherin da ya zuwa najeriya su ne duk bala'in musibar da ta zo 'yan izana ne suka jawo to ashe kun ga wannan aqidar tsohuwar aqida ce tun zamanin fir'auna aka fara ta idan alheri ya zo su ce su ne in sharri ya samu ƙasa ya ɗayyaru bi musa wa man sai sai annabi musa da waɗanda ke su suka jawo tun da suka zo ka ce a daina bautar gunki a daina kaza kaza gumaka suka fusata to daga nan sai bala'i ya fara sauka Allah ta tsare mu to daga nan ne ma ka kirkiro labarin bala siraja ko shi daga inda ka kirkiro shi bawan Allah yau shekara arba'in yana kabari amma hanyar ba su wuce ba a bayan bala siraja sai ku taya sai mu taya ku murna congratulations alama ne na mahaifinku ya wa wa sunna aiki alama ne na mahaifinku ya fatattaki bid'a alama ne na shirka da bid'a sun ji jiki ya takura su ya hana shirka da bid'a sakewa ya haifar wa bid'a da matsala shi yasa yau bata huce ba take masa bi da kullu da Allah ka gafarta mata ina magana da Alhaji Sani Mali nace wajen na izaba masa Sarajin nan da aka ce an kai gawo makabarta mace dai suka rinka koran masu suna cin gawa labarin yake yace rabu da shedano wani shaidani ya fito ya faɗi magana kusa da mana ya ce mu zan bala sirajar da mu da wakai, da su wakai. ta zai na magana da mara yakubu musa a waya rake ba shi labari ya ce inna lillahi ya ce dan bid'a da bai da kunya ya ce tambayi mana sani mani da bala da da su shi ya aiko min jana'izar bala da ni ake jana'izar amma ka zai zoni kirminal ya yi rubutu ya yi fosse ba kunya ba tsoron Allah to duk sanda alheri ya zo irin wa'annan mutanen to albarkacinsu ne in musifa ta zo to waɗanda ba su yarda da su ba su ne masu saɓari da su a fahimta su suka kawo Allah ya ce ala ku saurara tabihi ne wannan inna ma ta'irukum inda Allah duk bala'in da yau ya saukan nan to daga wajen Allah ne abubuwa biyu suka haifar da shi shine inna ma ta'irukum inda Allah fasara da malamai suka yi abu na farko kaddarar Allah Allah ya kaddara abin da ya faru akwai mai hana shi faruwa ba mai hana shi faruwa sai ya faru abu na biyu al'umma ta tsokane Allah Al'uma. ta da Allah da Allah wace tsokana ce al'ummar Najeriya ba ta yi wa Allah ba wace tsokana ce duk laifin da mutanen baya suka yi haka halakar da su wanne ne ba iya Najeriya an halakar da wasu saboda shirka ana shirka a Najeriya ko ba yi an halakar da wasu saboda sun tauye budu ana tauyewa a Najeriya ko ba tauyewa an halakar da wasu saboda alfasha ana alfasha a Najeriya ko bai alfasha daga zina luwaɗi da duk wani tsiya wace ce bai a Najeriya giya wace ne ce ba tilfila a Najeriya mun je Niger Delta wari ina magana da wani soja daga ko ina giya nake za ku rayuwa yace ai an Allah ya hare ba ka gode wa Allah inda giya ba za ba ka ganta ba ba ma da za ka ganta wani wa Allah yana gaya mun matar tana tabbai shi giya ya take kwaya ne ko ko liquid ko tun da ta zo duniya ba taba ganin giya da idonta ba ba ta taba gani ba wannan ba ba gode wa Allah ne ya ce ala ta malam in ka ga ake ɗirkar giya a nan abinda zai baka haushi akwai yan arewa da za su taso sun daga can su taho nan ba don koro ba saboda sakata su wala ta ɗirki giya kuma musulmai ne yadda ba wanda zai su ci karansu ba babbaka ba wanda zai ce mai kuka ci gugu ba kyau ya wata giyar mai tsada idan aka ɗauko ta aka buɗe ta ana ɓalla bakin ta fus sai ka ga wuta ta kama bakin kwalbar wuta ce za ta kama bakin kwalbar sai an jira wutar ta mutu sannan dan adam ya zuba a kofi ya tilkila wa cikin shi giyar da ake sha yanzu ko ma kure shawa kamin zuwa musulunci ba su sha irinsa ba don yanzu akwai giya mai 20 years maturity 30 years maturity ka kwanta ce mu akwai mai 50 years maturity giyar ayi biriwin nata tun shekara 50 da suka wuce aka ajiye ta shekara ta hamsin ta gama jika sai yanzu za sha akwai ta shekara ashirin akwai ta shekara talatin irin ta ce za ta ji kwalba ɗaya naira miliyan ɗaya kwalba ɗaya naira miliyan ɗaya kuma manyan ne suna suna ilkanta ba dukkan su ba ma akwai masu ɗauka ce kuma suna kiran kansu musulmi bala'i ne kuma bala'i bala'i ba je abuja a gari duk wanda ya gama haduwa sakatare ya mace shi sai a samu wata dakwalwa arniya ta fito tsirara tsirara ai an ce wannan fa ce ai a ce shi is my personal assistant wai mataimakiyar shi ce ta musamman daga shi sai ita a ofis don kwalewar ya arniya wata ilimin zina ka aka haihu ta saboda ka ita zina ba abun kunya ne a wurin da ba daga shi su biyu kuma ga shi da katon ofis ga duba-duban kujeru 3 sita 1 sita 3 sita don shi ya fada hada wata kujera mai kama da ɗan gado-gado zuwa kuwa ce ga katon banɗaki ga ruwan zafi ga ruwan sanyi ga firish ga kayan zafi an makare ga kayan shayi ga kettle heater daga shi sai don kwale ne harniya ba uwa shi ba ba kawo uwa shi ba kai ga kalli idan kura ba sai an gaya maka wannan za ta ci akuya ba ku kalli yadda ake cin amana bala'i da musibu menene ba yi don me Allah ba zai jarraba ba don me Allah ba zai jarraba ba Allah ce ala innama ta'iruhum inda Allah walakin da aksarahum la ya'lamun Allah ya ce sai dai mafi yayin su sani bai ji Allah madaukakin sarki Allah ya gafarta mana sai Allah ya ce mai gaba da rama wa qalu ma ta'tina bihi ayatin wa kanu suka ce maha mata tuna bihi min ayatin suna faɗa wa annabi Musa duk wata aya da zaka zo mana da ita li tafhara na biha dan ka sihirce mu da ita ba sanda da sa hannu a hamata ba duk wata aya da zaka kawo dan ka sirce mu da ita wallahi fa ma na hannu laka bi mu'minin ba za mu imani da kai ba na zai bani isra'ila kafirci ya kai kafirci to ga alama da rama sun fusatar da Allah me ya faru a wannan lokaci Aha. to yanzu ubangiji ya fusata da wayannan mutane Allah yake farsalna ilaihim dufana farsalna mu dufana sai muka tura musu tsunami inji Allah madaukin sarki an san tsunami ambaliyar ruwa ruwa yi wani irin ambaliya da gidan gidaddajinsu da gonakinsu da komai ruwa ya shafe shi gaba daya kai hankalinsu ya tashi suka zo suka ce ya musa ka roƙa mana ubangijinka ya yi wannan bala'i ba dai imani da kake so mu ba eh to idan aka yaye mana wannan bala'i mu maka alƙawari za mu yi imani annabi musa ya ce ya allah ka ji abin da suka faɗa allah ka yaye bala'in nan ko za su yi imani allah ya ce to ruwa ya janye ruwa ya janye suka fara taka tsandauri annabi musa ya ce ina magana imani suka ce imani a wanda bata mata so ba ba za mu yi ba Allah ya ce wani jara da sai Allah ya ce a tura musu fari wasu irin fari suka tinkari garin ba mai iya yawo kan titi don ba ka ganin gaban ga saboda fari abincinsu fari ya cinye shuka a gona fari suka cinye ƙofofin ɗaki da ake yi da katako fari suka cinye rufin ɗaki da ake yi da katako duk katakon fari suka cinye duk bishiyoyin garin fari suka cinye duk wani abu da fara za ta iya gurgura babu wanda fara ba ta gurgure ba har aka fara mutuwa saboda bala'i hankali ya tashi suka sake samu annabi musa ka roƙa mana allah ya janye wannan bala'i in ya janye yanzu kan zamu imani annabi musa bawan allah so yake su imani ba so yake harkar da su ba ya ce ya Allah yanzu sun zo sun ce za su yi imani a ganye wannan bala'i ya Allah don su yi imani Allah ya ce ba matsala a ganye ana wa aka ce ku yi imani suka ce ba za a yi imanin ba Allah ya ce wani kummala tura musu kwarkwata kwarkwata kowa haka ne soshe-soshe ki hula kwarkwata riga kwarkwata dabba kwarkwata kan gado kwarkwata kwarkwata kwarkwata kowa ke kirkirkir abu ya zama bala'i mutum yana susa yana karsar jiki saboda kwarkwata hajjiri na zuba mata bala'i ba mai kokarin zuwa kusa da matar shi shi yana fama ita tana fama kai bala'i ya bala'i fa suka ce kai harkar nan tafi karfin mu sake dai koma wajen mutumin suka zo suka ce ya musa kai tsakaninka da Allah ba matsala mu ne ke da matsala to ka roƙa mana Allah ya janye wannan bala'i yanzu kan muna baka tabbacin imani zamu annabi Musa ya ce ya Allah ka janye musu sun ce za su imani Allah ya ce a sake ba su can a janye aka ga ya ce ku imani suka ce ba za a imanin ba Allah ya ce to a tura musu kwadi shine wazzafa da'a ai da kwaɗi suka bayyana a garin kan titi kwaɗi ba inda za ka tafiya sai dai ka taka kwaɗo in ka shiga ɗaki ka samu kaman kwaɗo ɗari bakwai da hamsin sun babban shi in ka zo kan gado za a kwanta ka samu kaman kwaɗo dubu ɗaya ɗari uku sun yi hudu a kan gada in za ka zana kan kujera kwaɗi in mace ta ɗora girki kamin a kawo kaza kwaɗi sun cika tukunyar randa kwaɗi sun cika kawai da kwaɗi ne wabba fadiya suka sake da suka ce ya musa lamarin nan bayan karfin mu yanzu kan ka roƙa mana Allah in aka janye wannan musiba mu tawa garin da ba za mu imani annabi musa ya sake kuma ce ya Allah ƙara ba su chance ya Allah yanzu kan mun daddare da su sun ce za su yi imani Allah ya ce ba matsala a janye aka janye aka ce ku yi imani suka ce ba za su yi imanin ba daga nan za a gane duk ƙananan ƙananan criminals muke da su yanzu manyan su wuce da suka ce ba za su imani ba to sai Allah ya ce gaba ɗaya ruwan garin ya koma jini shine waddama in ka zuba guga a zuba guga a rijiya ka ɗebo ruwa jini za ka ɗebo ba zai shawo ba balle a dafa abinci balle a wanka balle a wanki gulbi ruwa ya koma jini ko ina to yanzu kan mutuwa ake saboda ba ruwan da za shi suka zo suka samu annabi Musa suka ce ya Musa ba a taɓa samun bala'i irin wannan ba ba a taɓa mutuwa irin wannan ba idan ba mu imani yanzu ba babu abin da ya sauran zai samun imani yanzu kan an zo ƙarshe mun yadda za mu imani ka roƙi Allah a ba mu chance na ƙarshe annabi Musa ya sake komawa yace ce ya Allah a ba su chance na ƙarshe ya ubangiji roƙo nake na ƙarshe a ba su chance na ƙarshe su suka faɗa da bakin su Allah ya ce a ba su jini ya janye komi ya koma mutum ya zai ruwa ɗebo ruwa ya gane ce kai mutumin da ya kware wajen sihiri yanzu ba dan mun san me muke yi ba da ya ruɗe mu ya gama da mu billahi allazi ba za a yi imanin ba Allah ya ce fastakbaru suka girman kai wa kanu qawmun mujrimin suka zama mujrimai shirka saka ci gaba da ita me ya faru wannan lokaci a larama ولما وقع عليهم الرزق قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجل لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجلهم بالغهم يا الله يا رسول an zo ƙarshe ƙurin ƙus. Na'am. بأنهم كذبوا بآياتنا sai ku ce Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allah ya ce nan ma wa ar-rijz yayin da azaban nan ta same su aka turo kwaɗi, ko aka turo jini ko aka turo ƙwarƙwata, ko aka turo musu wani bala'i sai su samu annabi Musa su ce ya Musa ya kai Musa ud'u lana rabbaka bi ahida indaka roƙa mana ubangijinka saboda wahayin nan da ya yi masa cewa idan muka tuba zai yayi mana Na in shafta annar rijiza in dai har ka yaye mana wannan bala'i da muke ciki la na bika ko laka la na laka mu imani da kai wala nursilanna ma aka bani isra'il sannan za mu sake bani isra'ila tare da kai amma Allah ce amma ga mamaki falan ma an anhumur rijisa yayin da muka yawo musu wannan azaba ila ajalin zuwa wani lokaci hum buhu wanda da ma a lokacin mafus mun rubuta ba za mu halaka da su ba sai sun kai wannan lokacin izahum yankusun sai ga suna warware alƙawarin da suka yi wa Allah Allah ce fanta kamna minhum daga nan ne muka fusata inji ubangiji Allah ya ce muka kama su muka yi musu azaba irin ta rabuwar gayya wa a filiyan ne gaba ɗayan su muka nutsar da su a cikin kogi in ji Allah madaukakin sarki saboda me bi annahum kazzabu bi ayatina saboda sun karyata da ayoyi in ji Allah wa kanu anha gafilin sannan sun kasance sun rafkana daga ayoyin mu wannan ne dalilin da yasa Allah ya ce maka musu qurun muka nutsar da su a cikin ruwa in ji Allah sai Allah ya kai mu gobe za mu je aka nutsar da su a cikin ruwa Allah ka gafarta mana dama mun ce za mu fara kaddama da gudunmuwar marayu shi yasa muka ce za mu yanke karatu mu kaddamar saboda abin da yake faruwa muna so ya shiga ciki al'umma su ga menene yake faruwa a wannan wuri ina ce mana kwamitin marayu na bismillah eh, na masallaci وقوة الله أبراهيم kai kai mu cewa su kunci ne da banda a wani wannan kunci ne mun ta da tsakanin kunci guda kunci biyu zuwa mun ta da kunci guda da hudu sai kunci ne da goma aka yi hadisi da goma kuma ya da gudunmawa da ya da naira da biyan hadisi da kuma da duk wanda yake a cikin da Thank you so shida da An samu da ba a yi Kayan abinci. Mun samu shinkafa buhu talatin da ɗaya mun samu suga buhu ashirin mun samu taliya da makaroni katan ashirin da takwas mun samu gero buhu goma mun samu gishiri buhu ɗaya mun samu magi leda goma sabulu da tare guda shida shida mun samu awaro na 'yan mata guda hudu mun samu takalma kafa ashirin da takwas kwamitin ya sayi kayan abinci da sutura don haɗawa da wanda aka samu a mataki na jiha da kuma ƙananan hukumomi kamar haka kwamiti ya sayi shinkafa mai 50 kg guda 500 a kan kuɗi kowane buhu naira dubu ashirin jimillar kuɗin shinkafa naira miliyan goma kwamiti ya sayi sira dilan kayan mata dila takwas na maza dila goma sha ɗaya duka akan kuɗi naira miliyan uku da dubu ɗari takwas da arba'in kwamiti ya ba da tallafi na kuɗi daga fariyar makarantar kwana ta marayu na jihar kaduna da ke garin kafin allah gaba a ƙaramin hukumar gara na kuɗi naira miliyan ɗaya ga cek ɗin yanzu mun kira su za mu ba su mun ba su kayan abinci na azumi da kuma Yankin kayan sallah na ɗaliban makarantar guda 120 kwamiti ya raba wa ƙananan hukumomi kayan abinci da tufafi don rabawa a ƙananan hukumomi tare da la'akari da yawan marayun da aka tantance da kuma himma da jajircewan 'yan kwamitin na waɗannan ƙananan hukumomi kamar da aka saba domin ƙarfafa gwiwa kamar kowace shekara a bana ma kwamitin ya ware ma gundumar tudun wada na ta kason za mu bada a wannan masallaci da kayan abinci da kayan sutura domin marayun da ke kewaye da wannan masallaci da ake wannan hidima su ma Allah tabaraka wa ta'ala ya tsaga da rabansu sa'an nan kamar yadda aka sani aikace-aikacen wannan kwamiti ba ya tsaya ne kawai kan tallafin kayan sallah da ciyarwa ba akwai sauran bangarori da kwamiti ke tallafawa marayu kamar haka akwai bangaren ilimi na addini da na zamani akwai ɓangaren lafiya akwai aure da marayu 'ya'ya mata ba da tallafi yayin aurensu akwai koyar da sana'o'i da marayu da kuma uwayensu don rage samun wahalar rayuwa da sauran aikace-aikace kamar yadda muka sha ba da rahoto kowace shekara wanda wannan aiki na da ci gaba da gudanuwa a tsawon shekara ba kawai iya azumin wutar bazan ba da kwamiti na kira ga kwamitocin marayu na ƙananan hukumomi da su haɗa wannan kaya da aka ba su da wanda suka tara su raba wa marayu cikin gaggawa kamar yadda aka saba kowace shekara jabin godiya jinjina fatan alkhairi ga bayan Allah da ke ba da gudunmawa tare da ba dare ba rana don samun nasarar wannan aiki muhimmi ba zan karkar wannan jawabi ba sai na isar da godiya ta musamman ga shugaban wannan kungiya ta kasa Dr. Abdullahi Balalau tare da babban sakataren kungiyar kuma jagoran wannan hidima ta marayu Dr. Muhammad Kabir Haruna Gombe da Allah alarama Ahmad Suleiman Ibrahim Kano muna addu'ar Allah ya musu kyakkyawan sakayya da alkhairi kuma ya sanya wannan aiki a cikin mizanin ayyukansu. A ƙarshe godiya ta musamman ga shugabannin kungiya da 'yan agaji na jiha 'yan kwamitin marayu da wannan aiki tare da su mutum tafsiri mutum masallaci da ake gudanar da wannan aiki jami'an tsaro da kafin yaɗa labarai Allah ya saka wa kowa da alkhairi kuma ya maimaita mana irin wannan hidima a wannan wata na shekara aru aru masu zuwa malam za mu gabatar da yara guda goma ne kawai a wannan guri za mu gabatar da wannan ainihin marayu eh, guda goma ne mara biyar maza biyar kuma akwai alkur'ani da muka so bayan an ba su kayan sallah da kudin dinki kowanne yaro za mu ba shi kwafin alkur'ani mai girma don karfafa ainihin karatun addini musamman ga su annan yara Allah tabaraka wa ta'ala ya saka da alkhairi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa baya ganin kuma mun ba da eh, waɗannan yara guda goma akwai kanu hukumomin cikin gari wanda su yamma ta yi su kaɗai maka kira a wannan guri ƙaramar hukumar kaduna south kaduna ta arewa ƙaramar hukumar cikun da ƙaramar hukumar ainihin igabi da kuma gunduma da su zan ba wannan kayan wannan kayan nasu ne sauran ƙananan hukumomi yau da ƙungiya sun sa usunna wanda za su je sun tantance marayu su zan ba su kayan su a wannan guri sauran ƙananan hukumomi guda sha tara a kayan su gobe a ofishin ƙungiya kamar da malamin sanar in Allah ya kai mu gobe karfe goma na safe assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh na ka sai magana yara yara ba mutu nan yara malam kai zaka bada shura ku bada kai nan eh. akwai yaro na farko abubakar usman abin da ya yi nisa ko akwai yaro na farko abubakar usman abubakar usman yana ina yi kayansa da kuma kudin dinki da za a bashi sannan shugabansa na gunduma sa zai tawo mashi da Qur'ani alqur'ani mai girma gobe Allah ya kai mu insha Allah shi malam bashir التكبير الله أكبر Allah ya maka albarka amin Allah ya raya ka rayuwa ta mutunci amin Allah ya sa ka zama hadisin alqur'ani kamar da raba Ahmad Suleiman amin ya rabu Allah waɗannan wannan akwai maryam habibu maryam habibu suna haka sashen maryam habibu da kayan abinci da kayan abinci za a kawo musu kayan abinci su ga shi za a haɗu su daga baya za a buɗe shi ɗaya sunanta maryam habibu maryam habib na Allah ya miki albarka ku ga yarinya karama babu mai in Allah ya ga dama mu ma haka yayi mu za su zama Allah ya mata albarka kwamiti ta kwamitina ba da kuma da na ba da na cikin zani da jiragen jirgin jirgi sannan akwai kayan abinci da za a kawo mata kuma da ƙwa'ani da saboda su girma Akwai Yusuf Jam, akwai Yusuf Jibril, Yusuf Jibril. Ina Yusuf Jibril. na'am yusuf jibril to Allah ya maka albarka ga shadda kwamiti ta ce a baka da kudin ɗinki naira dubu biyu sannan za a kawo maka ƙur'ani da kayan abinci da za ka kai gida a dafa muku sannan akwai mus'ab ahmad mus'ab ahmad akwai mus'ab ahmad mus'ab ahmad a musa rahmar Allah ya maka albarka kwamiti ta ce a baka shadda da za a dinka maka ga kuyanki rike da hannunka sannan za a kawo maka ko kayan abinci da ƙurani mai girma fatima rabiu daga nan sai fatima rabiu ta zagaye ta can gaba fatima to Allah ya miki albarka ga wannan turmin zane da kudin ɗinki kwamiti ta ce a baki sannan za a kawo muku kayan abinci da kuma alkur'ani mai girma sai khadija abubakar khadija abubakar daga nan sai khadija abubakar ana rama karba ne ga khadija abubakar bismillah bismillah bismillah mai ga mata Allah ya mata albarka ga alarama yana miƙa wa khadija abubakar alarama ya ce allah mishi albarka ita ma za a kawo masu kayan abinci da alkurani mai girma sai asma'u tsayi asma'u ɗayi alarama ne ga asma'u ɗayi malama asma'u allah ya miki albarka allah ya sa ki zama alarama ya kuma ki aure alarama na'am turmin zane da kudin dinki da kuma za a bata kayan abinci daga kwamiti da kuma alkur'ani mai girma na'am sai hamza umar hamza umar daga nan sai hamza umar ala rama ka hamza umar Allah rama ya ce Allah ya hamza umar albarka a takbir na bayan gudunmuwa duka wa'annan marayu akwai kayan abinci da aka tara da za a ba su sai Aisha Jibril na'am sai Aisha Jibril na'am Allah rama ne ga Aisha Jibril Aisha Allah ya miki albarka inda Allah rama a takbir ita ma akwai kayan abinci da za a ba su da abin nan ina shugaban zala na jiha shugaba na jiha yana guda ina state man alhaji adamu ibrahim zo ka nan kai kusa da alarma kai maka mai tsawon maraya kamin gobe a ita fafatawa yawa saurayi ka gaisa da shugaban ya zana da jihar kaduna kenan shugaba ya yi masa addu'a Allah ya masa albarka na'am bayan gudunmuwa shi ma za a ba shi ƙur'ani mai girma da kayan abinci na'am sai makarantar mu ta kwana ta marayu tukun Allah gaba wadda zan ba malam na miliyan ɗaya zai ba su akwai makaranta ta ƙungiya wasu take kafin Allah gaba duk shekara idan aka zo cikin kasafin marayu dama makaranta ce ta marayu da 'ya'yan waɗanda suka musulunta su ne ake karantarwa yanzu zuwa yanzu akwai ɗalibai ɗari da ashirin a nan ake ciyar da su maza da mata a shayar da su in ba su da lafiya a su. sannan maluma su karantar da su sallah ma in ta zo daga ƙungiya ake kai naman sallah da komai wurin ana lura da su kamar iyayensu suna raye to wannan makaranta a gudunmuwar da kuka bayar kwamiti ta kan ɗauki wani abu a ciki a baiwa wannan makaranta ta marayu yanzu ga cek a hannuna na kudi naira miliyan ɗaya wanda aka ce kuma a biya shi kai tsaye zuwa wannan akawun na wannan makaranta ta kafin Allah gaba ta marayu ina shugaban makaranta da zai karɓa madadin makaranta na ga cek na miliyan ɗaya zai sunan malayawo. bala yawo jafar kai a takbir wayannan bayan Allah su ne suke ta fama da karantar da wayannan yara da ba su tarbiya na'am sai ƙananan hukumomi da za a miƙa a gudunmu a hali yanzu alhaji aliyu ka buya nan gudun fito daga nan kana protocol na ƙasa ƙananan hukumomi da za a kira shiga daga can ya zo duka na hukumomi yanzu an ce za fara da karamar hukumar kaduna south za a ba su kayan marayu na wannan karamar hukuma sannan bayan kayan nan da aka ba su kowane maraya bayan an ba shi kaya akwai kayan abinci saboda aka wannan kaya da kuma shinkafa buhu ashirin da shinkafa buhu ashirin su kuma kwamiti na kaduna south su za su je su raba wa marayunsu alhaji aliyu zamfara haka ne kai ne sakataren izala wannan su ne kaduna south so sakataren izala na jiya ya ce ku ne kaduna south allah ya muku albarka wanda kuke kula da marayu allah ya kula da 'ya'yanku sai kaduna north ma na fi kire kana kaduna south ko oh, north kake to sai yi lokal gaman din su na nasir kidan kaduran north su ma ban da wannan kaya da kuka da nan suka shugabannin suka gama yi mana wa'azi akan mimbari a nan bayan gudunmuwa ta wannan kaya da za su kai wa marayu anguwarsu akwai kuma shinkafa bura su ma shinkafa buhu ashirin duka daga wannan kwamiti daga sadaka da kuka bayar su kuma yanzu an danka musu amana zuwa su danka wa marayun da aka tantance na wannan local gaman Allah ya muku albarka Allah ya kula da yayan kusan da za su zama marayu sai karamar hukumar igabi igabi lokar gama an ce karamar hukuma igabi katuwar karamar hukuma ne mai gaskiyar wanda magana to ɗauko kayi igabi fa na fahimci sai an yi da gaske yawa to ga kayan igabi lokar gama na marayun igabi da za a je a raba musu su ma da shinkafa buhu ashirin za a je a raba wa marayu Allah ya saka muku da alkhairi sai cikin local government ina shugabannin kungiya na cikin local government Sai ga shugaban kungiya na ya sa farar riga fara kalkal ga kuma shugaban marayu shi ma kalkal to Allah muku albarka su ma bayan wannan kaya da aka ba su akwai shinkafa buhu ashirin da za su je a raba marayun da aka tantance daga cikin lokal gamman Allah ya muku albarka sai karamar hukumar tudun wada gundumar tudun wada masu masaukin baki kenan ina shugabannin kwamitin marayu na tudun wada na ta tudun wada ba lokal gamman ba ce amma ita ce gunduma da ke ɗaukar nauyin tafsiri saboda haka tana da haƙƙin makwataka saboda haka ga kayan marayu an ba su da shinkafa buhu goma wanda za a raba wa marayun da aka tantance a wannan ƙaramar hukuma a wannan gunduma ba ƙaramar hukuma ba gunduma sai yi nisa suna ina yana yanzu shi ne wakilin da sa'u suna don maza mu bari su shigo nan ba saboda suna su ma da sa'u suna da shinkafa buhu goma za su raba marayu da aka tantance a nisa'u suna duk waɗannan ƙananan hukumomi da waɗannan lokal gama duk an ba kayan marayu ba shi kare ne wanda za su raba ba su ma a mataki na ƙaramar hukuma sun nemi gudunmuwa sun tara za su haɗa da wannan da aka bada daga jiha daga wannan majalisi su hada sai su je su raba wa marayun da aka tantance da wannan muke fata muke tare da marayun na dubu saba'in sun samu tallafin Allah ya da wannan dan majalisa ne da yanzu ya kuma ba da kuɗi naira dubu ɗari shida dubu ɗari uku a ba asusun marayu dubu ɗari ko a ba ƙungiya ta jiha don ta ci gaba da hidimomi. a takbir a takbir akwai honorable ibrahim ismail da honorable awwal muhammad yahaya wanda aka fi sani da yaro mai kyau wanda ɗan majalisar kaduna ne mai wakiltar mazabar unguwar sunusi da honorable alti makera abin da honorable alti wanda yake wakiltar makera constituency wannan yan majalisa guda uku da suka shigo yanzu suka ce wannan hidima da ake yi ta marayu ba za a bar su a baya ba su ma sai sun sanya jarin su a cikin wannan harka a sanadiyar waya haka wayannan bayan Allah su uku suka ba da gudunmuwa ta kuɗi tsabar kuɗi naira dubu ɗari shida ga yadda suka ce a yi da kuɗin a saurara suka ce wannan kuɗi da suka bayar naira dubu ɗari shida a ɗauki naira dubu ɗari uku a sa asusu marayu 50% na kuɗin kenan naira nawa dubu ɗari ku a sa asusun marayu suka ce naira dubu ɗari ku kuma a sa asusun ƙungiyar izala ta jihar kaduna domin ta ci gaba da amfani da shi wajen aikace-aikace da zirga-zirga da ɗawainiyoyi na addini da take fama da shi da yake shugabannin da suka ce sun san halin tsarin shugabanci da jagoranci dole akwai ɗawainiyoyi da dole sai an kashe kuɗi kamin a samu nasara abubuwan da ake so a yi suka ce to bayan an ba marayu ita ba ƙungiyar akwai buƙatar a ba ta wani abu domin ta gudanar da aikace-aikacenta to nan honorable plus honorable plus honorable is equal to honorable to nan honorable guda kuma na addu'a Allah ya muku albarka Allah ya dukiyar ku albarka Allah ya tsare muku kujerar ku Allah ya tsare muku zuri'ar ku Allah ya tsare muku dukiyar ku Allah kar ya bar ku ku ga abin ki a rayuwar ku ta duniya Allah ya ba ku ikon yin adalci waɗanda kuke jagoranta Allah kuma ya ci gaba da ɗaukaka ku da adalcin da kuke yi Allah maɗaukin sarki ya haɗa mu da ku duka mai makwabtaka da manzan Allah aljannar firdausi ranar tashin alƙiyama. na'am ga alama kamar mun zo ƙarshen raba kayan marayu gobe ƙarfe, goma sauran ƙananan hukumomi na jihar kaduna gaba daya za a je babban masallacin Juma na shek abokar Mamur Gumi inda nan ne sakatariyar kungiya ta jiha take wanda yake anguwar kawo can za a je gobe karfe goma a raba wa duk sauran ƙananan hukumomi din nan nan an ɗan tsakuro wanda za a ba iya wayannan ƙananan hukumomi na cikin gari ne sauran duk ƙananan hukumomi can za su je su karɓa domin a je wartoro rigar gaggautawa a ci gaba da raba wayannan marayu domin su ba da ɗinki in Allah ya taimake mu a samu ɗinka musu kamin sallah ina kira ga telolin jihar kaduna duk telan da aka masa ɗinkin maraya don allah don girman allah ya ji tsoron allah ya karbi wannan ɗinkin ya yi overtaking shortcut ya bi bypass ya ɗinka wa maraya saboda maraya ya sa sabon kaya ranar sallah wannan kira ne nake zuwa ga telolin jihar kaduna kuma za mu ci gaba da wannan kira daga yanzu zuwa ƙarshen ramadan kuma haka za mu takaita sai gobe allah ya kai mu kuma wannan rahoto da kwamiti ta gabatar rahoto ne na wucin gadi na abin da aka yi zuwa yanzu ba dainawa za mu ba ba tsayawa za mu ba yanzu ba ga sun wani rabu sun kawo taimako za mu ci gaba daga nan har zuwa sanda za mu rufe wannan tafsiri in mun rufe tafsiri ma ba a rufe karɓar gudunmuwa ba ne ko an rufe ku ci gaba da kawo gudunmuwa a bajet da suke yi da na lura da waɗannan marayu ta hanyar ilimi akwai adadin marayun da ake biya kuɗin makaranta akwai marayun da ake tallafawa ta fuskar lafiya akwai adadin marayu da ake aurarwa wanda ranar karshe za mu ji bajet ɗin da wannan wato kwamiti take yi a ɓangarori kaza da ɓangarori kaza domin a ga cewa marayu na an tallafa musu ta kowace fuska Allah ya kowa da kowa albarka subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullah